Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 15 ga watan Afrilu na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. India da Faransa da Najeriya na daga cikin kasashe da dama waɗanda shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da zamar dakile yaduwar shumar cutar nan ta coronavirus in inkiya COVID-19. Sanata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da 'yar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya talata sun yi kira ga gwamnatin tarayyar amurka da ta samar da kuɗi don taimaka ma masu hidimar jana'iza da wasu a faɗin jihar ta new york jiya talata tsohon shugaban amurka barack obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa joe biden mai takarar zama shugaban kasa yana mai kiran biden ɗin zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba donald trump a zaben da za a yi a watan nuwamba tsakanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta sanar da dokar haramta zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano koya jama'a suka ji da wannan labari gaskiya da na ji lahi wa rasulihi abin da bai mun daɗi ba ya mun daɗi saboda wannan cuta da ake so a yi kontrolin ɗinta idan aka bar mutane sakaka wasu za su iya karuwa su ɗauka haka kuma za mu ji matakan da aka saka wasu masu ayyukan sufuri a ciki da wajen birnin na kano Iki na adaidaita sahu zai ɗauki fasinja guda biyu ne a babar ɗinsa kuma dole kowa isa abin kariyar hanci a kuma yi ƙoƙari a saka abin da ake goge hannu a cikin babur. Za ko mu jamhuriyar Nijar inda aka samu wata gobara ta lashe kimanin shaguna talatin haɗe da dukiyoyin al'umma. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. india da faransa da najeriya na daga cikin kasashe da dama waɗanda shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da zammar dakile yaduwar shumar cutar nan ta coronavirus inkiya covid-19 a yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya ke dosar miliyan biyu ganin yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasarsa ya kai kusan dubu goma sha ɗaya firaministan Indiya narendra modi ya yi shela jiya talata cewa dokar hana fita a faɗin ƙasar za ta yi aiki har zuwa ranar uku ga watan mayu shi kuwa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya yi jawabi ne da kusan tsakar daren ranar litini inda ya ce umarnin hana fita zai ci gaba da aiki har zuwa ranar sha ɗaya ga watan mayu lokacin da hukumomi za su buɗe makarantu a ainihin kasar faransa da kuma yankuna mallakin kasar da ke waje al'amarin fa na da matukar sarƙaƙiya kuma har yanzu ba a iya shawo kan annobar ba saboda haka dole ne mu ci gaba da bayar da himma da kuma kafa dokoki gwargwadon mutunta dokokin gwargwadon yawan waɗanda za su cetu a cewar sa. Sanata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da 'yar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya talata sun yi kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don a taimaka ma masu hidimar jana'iza da bisu a faɗin jihar ta New York. A wani taron manema labarai da suka kira a gundumar su Ocasio-Cortez da ke yankin Queensboro na cikin birnin na New York, 'yan majalisar dokokin Amurka ɗin biyu. sun ce idan aka samar da kuɗin daga lalitar hukumar bayar da agajin gaggawa ta fema zai taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi da al'ummomin da ba turawa ba wajen binne 'yan uwansu da suka mutu sanadiyar cutar covid-19 sun kafa hujja da cewa new york musamman ma gundumar su ocasio cortez da ke queens da bronx su ne turmin tsakar gida shalugudin coronavirus Shuma wanda shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka ya lura cewa hukumar tafema ta taimaka da kuɗin jana'iza bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta ɓararraka wasu sassan New York a shekara ta dubi da goma sha biyu. jiya talata tsohon shugaban amurka barack obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa joe biden mai takarar zama shugaban kasa yana mai kiran biden zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba donald trump a zaben da za a yi a watan nuwamba makomar kasar mu ta dogara akan wannan zaben a cewar obama to amma ya kara da cewa ba fa abu ne mai sauki ba kayar da trump wanda ya galbar bazata a shekara ta shida kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton obama ya yi kira ga amurkawa da su ci gaba da abin da ya kira yin imanin cewa ta yiwu duniya ta kyautatu ta wajen bayar da goyon bayansu ga kwamitin yakin neman zaben biden kafin Ibrahim sake dawa da wasu ƙarin labaran. Za mu leƙa jihar Kano inda bayan samun mutum na hudu da ya kamu da cutar coronavirus. Gwamnatin jihar ta sanar da dokar haramta zirga-zirgar jama'a a birnin da kewayen na Kano har na tsawon mako guda, wadda za ta fara aiki daga karfe goma na daren gobe a Alhamis. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwadi ya tattaro mana ra'ayoyin jama'ar Kano dangane da wannan mataki na gwamnati. Sunana Abubakar Muhammad gaskiya na higa cikin yanayi wanda ban ji daɗi ba. Mu kanmu da muke tuka mahinan arede da sau. Tun da aka fara rufe garin nan da sauran rufe Aza State din nan da ake yi wallahi muna cikin yanayi ya rigima muke fama da masu mahina. Sunana Zahraddin Sale wanda aka fi sani da Diniya. To ni dai da na ji wannan labarin na kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har uku. Ina kira ga 'yan uwa musulmi kurin mu koma ga Allah ga iyayenmu da abokanmu mu dage da addu'a kurin babu abin da za mu sai dai addu'a sakamakon wannan musiba da ta shigo mana ta coronavirus sunana injiniya abdulaziz nu jibril a gaskiya dai abin sai dai godiya ga ubangiji saboda abu ne da mu kan muke ta tunanin ya kamata a yi tun ma kafin ya in ka kalli yadda makotanmu kamar su lagos abuja abin ya faru daga irin haka ya faru daga ɗaya biyu kuma still an bar boda open mutane na shigowa ana ta movement sunana muhammad awwal nasiji wannan abu ne da duka mutane ba za su so ba saboda yanayin zirga-zirga da ma'amala musamman ga talaka to amma idan aka yi duba da irin abin da zai faru idan ba a yi haka ba a dau wannan mataki ba zai samar da matsala sama da wacce mutane suke tunanin za su shiga to don haka ba abin da za a ce sai dai allah ya tsare ya kawo ƙarshen wannan abu anas lahabu daurawa mun fowala allah lamarin allah shi zai shige mana gaba ba mu da abincin da za mu iya ci ne kullum sai mun fito mun nema yanzu ga ni da yayana kwaya hudu babana ya mutu ya ban mun kanne su goma sha takwas kuma ni ne babba. Sunana Yusuf Ado Usman. Mu dai 'yan kasuwa ne. Za mu ce harkar mu za ta ɗan tsaya mana. to amma kuma bayan da zami tun da dai abu ne ya daga inda layi dole a tsaya a sanya za a samu fita a kai sai dai kuma mu ce to Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi Allah ya tsare mana wannan abin da ya suna na Hamisu Abubakar gaskiya da na ji lahiwa wa rasulihi abin da bai mun daɗi ba ya mun daɗi saboda wannan cuta da ake so a yi controlling ɗinta idan aka bar mutane sakaka wasu za su iya karuwa su ɗauka idan aka lockdown kuma insha Allah za a samu a yi controlling din cutar da yardar Allah a samu ta ragu ko ma ta tafi to shine dalilin da yasa daɗin da na ji na yin lockdown da aka yi ke a gai da Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. tsayawa kai da fata da shugaban amurka donald trump ya cewa shi ke da abin da ya kira cikakken hurumi na kawo ƙarshen umarnin zama gida da kuma sake buɗe harkokin tattalin arzikin amurka na fuskantar turjiya wannan shelar na nuna cewa zai mai da kansa sarki a cewar gwamnan new york andrew kumo ya ƙara da cewa wannan fa ba za ta saɓu ba yayin da yake zantawa da manema labarai jiya talata gwamnan ya bayyana cewa gyara ta goma sha ɗaya ta kundin tsarin mulkin amurka ta fito karara ta nuna cewa shugaban ƙasa bai da iko mara iyaka sabanin yadda trump ya nuna ranar da ta gabata a wani taron manema labarai a fadar white house jiya talata ta kasance rana mai kyau ga kasuwannin hannayen jarin amurka da ke wall street da birnin new york inda dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari suka nuna kwarin gwiwa sanadiyar irin labaran da aka ji kan cutar coronavirus kasuwar dojans ta cila da maki 559 wato karuwar kimanin kashi biyu cikin ɗari ita kuwa kasuwar S&P 500 ta karu da kashi uku cikin ɗari sannan nasdaq ta zaburo da kashi hudu cikin ɗari a kasuwannin turai abin a surke ke jiya talata a Landan an ga wata 'yar faduwa a yayin da aka ga karuwar kashi ɗaya cikin ɗari a frankfurt na ƙasar jamus da kuma birnin paris na ƙasar faransa Kasar Pakistan ta sassauta wasu bangarori na kamfanoni dokar hana zirga-zirga saboda su samu su koma harkokinsu to amma za ta tsawaita wa makarantu da kuma masu tarurruka dokar da makonni biyu saboda a takaita yaduwar cutar coronavirus. Prime Minister Imran Khan ya bayyana wannan shawarar da aka yanke bayan da ya jagoranci wani taron manyan jami'an gwamnatinsa inda aka yi nazarin dokar killacewa a wannan ƙasa mai mutane miliyan 220 wadda ya kamata a ce wa'adinta ya kare da sha biyun daren jiya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar sun kai dubu shida a yayin da kuma waɗanda suka mutu suka kai wajen ɗari. To amma duk da rashin yaduwar cutar sosai a ƙasar idan aka kwatanta da wasu ƙasashen ƙwararru da kuma jaɓan gwamnati sun yi gargaɗin cewa adadin na iya ƙaruwa cikin kwanakin da ke tafe. Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To har yanzu dai muna jihar ta Kano, inda tun kafin gwamnatin jihar ta saka dokar hana zirga-zirga a matakan da take ɗauka na dakile yaduwar coronavirus. Gwamnatin ta sanya dokar takaita ɗaukar fasinjoji ga masu aikin sufuri. wakilin mu ta Kano Baraka Bashir ta jiyo ta bakin masu ruwa da tsaki a harkar sufuri ga kuma abin da ta haɗo mana. Su balas din nan da muke ɗan kaiwa shine yake ba mu matsala. Idan ba mu kai balas da masu babura su kwaci. Idan ba mu fita ba ba za mu samu kuɗi ba. Idan ka ɗauka a dake ka. ga abin da ya kamata a ce ko bibiyin ne mu dinga ɗauka domin mu ɗan samu koda na balas ne ɗan fito mu kuma na kashewar sai mu ɗan samu mu mu ɗan sa aljihu. An dai akan gaskiya ne ake aka yi wannan ai ba laifi bane ko? in dai akan gaskiya ne aka tsara in kuma wannan abu an tsara shi ne ba kan rashin gaskiya muna fatan mu ubangiji Allah ya kama da dauki cikin gaggawa ba a domin kenan wasu fasinjoji su ma sun tofa albarkacin bakin su. Gaskiya yana goyon baya ɗari bisa ɗari. Sakamakon yin hakan yana da amfani domin gujewa gujewa wannan cuta da ta shigo mana cikin jihar mu dukkan iya kokari da gwamnati take yi. To amma gashi Allah ya kaddara mun samu wannan amma ina goyon baya ɗari bisa ɗari saboda ƙasashen da aka ci gaba dama abin hawa haka ya gada. a duk lokacin da za ka kawo abin hawa kai kai kadai kake a cikinsa. Ci gaba ne a rayuwar mu gabaki daya mu mutanen jihar kano amma akwai 'yansu masu sana'a daga cikin wannan dokoki da aka kafa su kuma ci baya ne a wajensu muna ba wa gwamnati shawara ta kawo mana ci gaban da za a samu maganunuwa da kowa zai iya harkar shi a jihar kano mu yi walwalanmu Shugaban kungiyar masu sufuri ta KTF ta jihar Kano, Alhaji Ashiru Umar, ya ce sun aminta da wannan sabon doka da gwamnatin Kano ta fito da shi. Wannan kuduri da mai girma gwamna ya dauka kan wannan annoba da ta shigo mana. Muka yadda muka aminta da tsarin da aka zo da shi na cewar kowace mota idan za ta dau fasinja akan sai ta dauki mutum biyu gaba mutum daya. magana Sharon ita ma an yadda dauki mutum biyu a biyu a sa mutum ɗaya a gaba. Kuma mun yi magana akan wannan face mask din da aka zo da shi cewar a su fasinjoji ana roƙon gwamnati wajen rarrabawa fasinjoji amma dai a haƙu mun aminta da cewar shi direba shine mutum na farko ya zama dole ya sa wannan max a bakinsa haka mai daidai da sau haka mai kurkura haka mai duk wata mota da take harkar sufuri shi ma nasa bangaren shugaban hukumar hada-hadar ababen hawa ta karota baffa babba dan agundi ya ce yana da muhimmanci masu ababen hawa su kiyaye da dokokin da aka gindaya musu kadda aka yi ta hana daukar ah, fasinjoji a gwamutse directly kusan yan adaidaita sahu ta shafa an sake duba sauran fannoni gaba daya an kuma karbi koken yan adaidaita sahu na farko duk mutumin da yake aiki na adaidaita sahu zai dauki fasinja guda biyu ne a babar dinsa kuma dole kowa isa abin kariyar hanci a kuma yi kokari a saka abin da ake goge hannu a cikin babur wanda yake tuka tasi zai ɗauki mutum biyu ne a bayansa zai ɗau mutum ɗaya a gaba da shi direba mutum hudu wanda suke tuka motocin bus su ɗauki mutum biyu a kowane siddi mai ɗaukar mutum hudu su kuma ɗauki mutum ɗaya a gaba kuma tabbata da fasinjoji suna saka abin kare hancin su kuma kuma su yi kokari su saka abin goge hannu a cikin motocin su tare da cewa dukkanin waɗannan dokoki an yi su ne domin kare rayukan al'umma tare da tabbatar da cewa ba a samu yaduwar cutar corona a jihar Kano ba Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya a gai da baraka bashir to daga najeriya idan muka tsallaka jamhuriyar nijar gobara ce ta afka tashar motoci ta garin maradi da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin kasar jamhuriyar nijar inda sama da shaguna talatin suka kone kurmus tare da haddasa asarar dukiya mai tarin yawa Haruna Bako ya haɗo mana da wannan rahoton. Wani itila'i ne ya afkawa tashar motoci ta garin maraɗi inda sama da shaguna talatin suka toye tare da haddasa hasarar dukiyoyi masu tarin yawa. Alhaji ɗan ada ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwar da ke cikin tasha da wannan itila'in ya rutsa da dukiyar su. Abin da zamu cewa dai kina ga wuta ta tashi. Muna zama kawai mutane suka ce ai ga wuta na. To yanzu dai duk shagon da ka sani na wanda ya kone cike shike da kaya na mutane. Ala'i dai gashi nan ya abu ku sai Allah ka sauke wannan shine karo na biyu a ƙasa da wata guda da wannan tashar ta garin Maradi ke fadawa a cikin irin wannan bala'i na gobara abinda ya karayar da cikin al'ummomin wannan garin Alhaji Bello ya jinjina wa jami'an 'yan kwana-kwana na garin na Maradi da suka kai ɗauki wa tashar duk da karamcin kayan aikin da suke fama da su in ji shi. Wanda za a asara na Allah ya tsara sai ya asara sai ya asara. Mutu abinda muke ma fata muke ma Allah fata da babu a ce wani ya rasa ran shi ko ya yi menene ni ban cin waga dukiya da naga ta ta lalace ta ɓaci ba abin da ya tara da hankali kawai da naga safar kwamfi suna kokari suna aiki alhaji kadiba ko wanda abin da za su expire rayuwarsu haka suke talla rayuwa suna neman su kare mutane dukiyarsu idan mu sai dai fatan addu'a gare su Allah ya kare a nasa bangaren shugaban kungiyar adalci ta masu zirga-zirga cewa da alhaji sa'idu cewa ya yi wannan lamarin ayar Allah ce sai na Personne ne va te dire qu'est-ce qui se passe. Donc on doit seulement regarder, voir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Même moi, j'ai babu wanda zai iya ce maka ga abin da ya haddasa wannan lamarin a ce ta Allah ni kan kaina sai da na gauta na ci sai na ruga na fitar da motata daga cikin tasha kuma na bude kofar tashar domin yan kwana-kwana su samu shigowa wannan lamarin ya kamata ya ja kullan hukumomi na jihar maradi da ma na kasar jamhuriyar Nijar baki daya domin sanin matakan ɗauka don hana irin wannan lamarin sake wakana a garin na maradi da ma duk Kan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar baki ɗaya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gai da haruna maman bako wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da daya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohas dubu daya dari biyar talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita ɗari zangon fm Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. siyasar annobar coronavirus da ta zama ruwan dare game duniya ta shafe lamuran siyasa a najeriya da nijar tamkar yadda lamarin yake a sauran kasashen afirka da maɗaukacin duniya baki daya jama'a assalamu alaikum it has become necessary to extend the current restriction of movement in Lagos and Ogun states, as well as the FCT, for another 14 days. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a ranar Litinin da ta gabata yake jawabi ga 'yan kasar inda ya bayyana tsawaita dokar hana zirga-zirga a jihohin Lagos, Ogun da Abuja babban birnin kasar da wasu makonni biyu a nan gaba. bayan karewar wa'adin farko na makonni biyu da aka ɗiba wa dokar a can farko. Matakin da ya biyo ne bayan da ƙasar ta ba da sanarwar cewa ya zuwa yanzu. Tana da mutane 323 da cutar ta kama a ƙasar, a yayin da kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutum goma. To sai dai duba da yadda wasu ƙasashen duniya suka yi tanadi bayan kafa irin wannan dokar. ya sa wasu 'yan kasar kokawa a kan irin halin da dokar za ta jefa 'yan kasar musamman 'yan kasuwa. Adamu Hassan shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar arewacin Najeriya reshen Abuja. Eh, mai girma shugaban kasa kasan mu arewacin Najeriya amma mamaye muke dama da talauci gashi kuma ka karo hanyar talaucin tun da 'yan bodoji nan da ka rufe nan ne mutanen mu suke cin abinci ba a tanadar musu komai ba noman nan da ka ce a yi takin nan ba wadata yake yi ba ya fi na shekarun baya ma tsada sannan kuma ga wannan cuta ta fito coronavirus me ya kamata ya mutanen na an kulle sa gida wani yana da iyalai wani yana da 'ya'ya ashirin wani yana da goma sha biyar wani da sauransu shin ashe bai kamata a ɗabi dukiya a ciyar da mutane ba sai dai mu dinga jin labarin an fidda ana ta karɓo bashi a ƙasashen duniya har yanzu mu ba mu ga komai a ƙasa ba a karɓo bashi a ce an karbi kuɗi a hannun mutane shin in ma babu kuɗin nan a gurin gwamnati shi buhari tun da ya zo ya ce zai yaki corruption ne mutum ukun ya kama a kasar nan barayi zai iya karɓo kuɗin da zai ci da kasar nan gaba ɗaya. wasu 'yan najeriya ma a birnin eko inda aka fara samun cutar ta farko a kasar sun bayyana yadda suka je da tsawaita dokar da aka yi. Babban matsalar ita ce ɗan abin masarufi da gwamnati za ta bayar a ce a raba wa talaka saboda talaka ya ɗan samu sauƙi tunda mafi yawan al'umma sai sun fita sun nemi abin da za su ci. To yanzu tunda an ce su zauna a gida. Kaga tabbas za su so a ce gwamnati ta taimaka gaya wurin kyautata musu da dan abin da za su samu su ci da iyalansu ba a magana wani bukata bayan abin da za a ci da iyalai to kaga anan tun da an kara wa'adi yanzu a menene ita gwamnati ta yi damara ko kuma ta shirya za ta fitar don ta kyautata wa talaka saboda in dai har gobe talaka ba zai zama ya samu abin da zai ci da iyalan shi ba to maganan a ce a killace talakawa mutane su zauna a gida yana da wahalan gaske tabbas ba za mu zo mutanen kasar nan kamar yadda muke ganin wayansu kasashe mutum dubu sun mutu mutum ɗari kaza sun mutu mutum kaza sun mutu ai muna nan muna ta addu'o'i ba za mu yi fatan a ce kasar mu nan Najeriya mun samu irin amma kuma a duba can kasan yaya gwamnatin kasan take da al'ummar kasan a ra'ayin mu dai gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma dan ba da za mu yi ne ba domin saboda komai ba dan koda dan a kare lafiyar mu ne yunwa ma ita ma wani abu ne da ake kare lafiya ka to alhamdulillah ba wai mun ce daukan matakin shi ne dame mu ba a'a matuka talakawa suna cikin matukar hali na yunwa da talauci na rashin abin da za su ci abinci na masarufinsu na yau da gobe kuma sai ta kasance bayan rashin abincin kuma an zo an sake a bari waɗansu suna ɗaukan makamai suna zuwa suna musu fashi a cikin gidajensu da kan hanyoyi wannan shine zafin mu a kai amma mutum ka ajiye shi a gida kuma babu abinci da kuma eh, akwai tsanani a ciki. I am fully aware of the great difficulties experienced especially by those who earn a daily wage such as traders kazalika shugaban ya ce yana sanar da yadda lamarin zai kawo kalubale ga talakawa da sai sun fita ne sukan samu abinci amma duk da haka ba zai wa sassauta dokar ba haka nan shugaban ya kara da cewa shirin tallafin rage kunci zai ci gaba da wanzuwa don taimakawa jama'a lokacin da suka zauna a gida. dokar wadda ta hada da rurrufe makarantu da kasuwanni da kuma haramta dukkan wani nau'i na taruwar jama'a ciki har da tarukan ibada ta janyo cece kuce da musayar fahimta a tsakanin malaman addinin musulunci a kasar musamman akan bukatar rufe masallatan juma'a inda ɗaruruwan mutane ke taruwa a yayin da wasu malamai suka tsaya kai da fata cewa babu hujjar hana su yin ibada musamman sallar juma'a wani shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa mansur ibrahim yana ganin wannan fitawa tana da gyara ya aka yi al'ummar masana a wani fanni daga cikin fannonin ilimi suka taru baki ɗaya suka ce ga abin da za a yi kuma mu muke so mu ce ba za mu yi ba ba mu muke karantar da mutane fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ba ashe likitoci ba su ne ahlal zikri a wannan fanni ba ko son muke dole sai namu fanni kadai ne dole ne a tambaye mu kuma a aiki da shawarar mu sauran fannoni ba su da amfani ya ku yin musulmi duk yadda muke kishin sallah yana da kyau mu sani cewa masallatan mu kai darajar masallacin makka da masallacin madina ba yanzu halin da ake ciki an kulle su an hana mutane sallah a cikinsu kuma al'umma sun bi suna godiya sun zauna gidajensu suna bibiyar abin da ke faruwa sannan malaman ƙasa gaba ɗaya sun ba da goyon baya wasu suna faɗin cewa to ai an buɗe kasuwanni a irin kaduna da wasu wurare da aka masallaci ma ya kamata a buɗe su abin da ya kamata ɗin mutane su sani shine kasuwa da masallaci da tashan mota da duk wurin haɗuwar jama'a a yau suna iya zama musiba ga ci gaban yaɗuwar wannan cuta kuma gaba ɗaya ya kamata a kulle su to amma idan ya zan ba zai a kulle duka ba aka kulle wani bangare wani bangare aka buɗe saboda maslaha to babu shakka haka ya fi sauƙi bisa ga a ce gaba ɗaya ko ina a buɗe sannan ina son mutane su sani haƙƙin Allah yana da sauki kwarai saboda sauƙin addinin mu idan an ga halin uzuri da lalura ya shiga babu laifi a yi amfani da sauƙi da rahusa wadda Allah ya kawo Allah ya yi izini a lokacin lalura a sallah cikin gida amma haƙƙin wanda bai da abinci kuma hukuma ta kasa ta kai masa abinci a kofar gida to wannan wajibi ne a bashi dama ya fita je nema ta fuskar lalura da ka'ida da malamai ke ce ma ba a hafi dararai idan cuta biyu ta haɗu dole a ɗau guda to a ɗauki wadda a mafi sauki da haka ba zai yi a bar mutane su wuce da cikin gidaje ba dole a bari su fita su nemo akwai masu cewa in dai mun yi imani da Allah kuma mun yi addu'a tabbas babu abin da zai same mu abin da ke so in ce wannan tauhidi ba su ɗora shi a muhallinsa ba sai mu tambaye su abu ubaida ibn jarrah da ya rasu cikin annoba makamancin wannan da mu'az ibn jabal da ɗaruruwan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani abba su da ko addu'a ba su muna nan muna shirye-shiryen azumi kuma ga dukkan alamu wannan lamari zai shafi ibadojinmu na azumi musamman sallar tarawih abinda nake roƙo malamai su faɗakar da mutane cewa sallar farilla guda ta fi duk sallolin tarawihin da za mu yi da farkon azumi har ƙarshensa to inda za mu iya barin sallar farilla saboda uzuri to in an ce mu aje sallolin tarawih mu yi su a gidajenmu to ba a saba ma Allah ba yanzu za mu lura umra da hajji duk ƙarshe ba za su samu a wannan shekara ba bisa ga sanarwar da ƙasar hukumar saudiya ta yi an ba da sanarwa babu tarawih babu umra babu aikin hajji da haka wannan shekara za ta zama ita ce ta arba'in da ɗaya cikin tarihin musulunci na shekarun da ba a samu aikin hajji ba saboda wasu dalilai da haka yana da kyau kan mu samu rayuwar mu cewa wai mu karfin imanin mu ne ya fi nasu ko kuma su basu gane tauhidi ba ba su iya bar ma Allah mu muka iya bar ma Allah da haka ne kuma za mu dasa aya sai a tare mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya, Baban Gida Jibril da Sule Mumuni Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gai da Murtala, to da wannan muka zo ga mu na ƙarshe labarai a takaice. Najeriya da Faransa da Najeriya na daga cikin ƙasashe da dama waɗanda shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da zamar daƙile yaɗuwar shumar cutar nan ta coronavirus inkiya COVID-19. Sanata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da 'yar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya talata sun yi kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don taimaka ma masu hidimar jana'iza da busu a faɗin jihar ta New York. jiya talata tsohon shugaban amurka barack obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa joe biden mai takarar zama shugaban kasa yana mai kiran biden ɗin zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba donald trump a zaben da za a yi a watan nuwamba. kafin mai sallama zan yi amfani da wannan damar domin miƙa saƙon ta'aziyar mu ga Umar Faruk Adamu da Idris Idris da sauran iyalan marigayi mai girma uban doman kumel wanda Allah ya yi wa rasuwa Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma baiwa iyalai haƙurin jure da shi mu kuma ya kyautata na makarshen masu sauraro an maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da yake na gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da murya Amurkan an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum. Idriss